gamji mai yawan rai. Hakkar magana ake kala-kala da sunan gamji, irin su gamji wato sara da sassaƙa baya hana gamji toho, ko kuma gamji shasara. Ga shi nan dai sunaye kala daban-daban wanda ake karin magana da sunan gamji, saboda haka gamji ba ɓoyayyen abu ba ne ba. zan yi bayani taƙaitacce game da ganyensa tare da iccensa ko kuma in ce sassaƙensa ta yadda ake sarrafa shi ya zama mai amfani ga lafiyar ɗan adam ɗaya daga cikin wato magungunan da gamji yake yi shine sassaƙen gamji yana maganin wato ainihin ah, basir Idan aka ce Basir, da yawa sukan kalli Basir nau'uka daban-daban na Basir, irin Basir mai tsiro, fitar baya, da makamantan haka, to duk ba waɗancan ba. Normal Basir irin na gari, wanda kusan majoritin mutane, mafi yawan mutane suna da shi. Wato Basir wanda yakan kumbura ciki yawan karyewar alwala da makamantan haka. Yanda ake yi, a dafa sassaƙen gamji ko a jiƙa shi, a tace ruwan a riƙa sha. Ko da irin mutum ya zama baya yawan cin abinci, ma'ana basir ɗin ya cunkushe masa ciki, ya zama na cewa ko ya zo zai ci abinci baya jin daɗin abincin ko ya ji ba ma son ya ci abincin. In Allah ya ana jiƙa ko a dafa sassaƙen gamji a sha ruwan za a samu sauƙi da yardar Allah sannan abu na biyu daga cikin irin amfaninnukan da gamji yake yi gamji yana ƙarin jini ana jiƙa sassaƙin gamji ko a dafa shi ana shan ruwan yana ƙarin jini kamar mutumin da wato za a ce jini ya ɗan yi masa ƙaranci ko kuma wata lalura ta same shi wanda jininsa yake saurin ƙonewa to insha Allahu idan ana shan ruwan sassaƙin gamji za a samu sauƙi daga haka sannan daga cikin irin magungunan da gamji yake yi gamji yakan sa ciccikowar jiki mutumin da ya kasance ko me yake ci ba a gani a jikinsa ma'ana kawai sai dai ya riƙa bushewa yana ramewa idan mutum ya samu sassaƙin gamji tare da sassaƙin faru sai a riƙa jiƙawa ko ana tafasawa ana shan ruwan in Allah ya so ya yarda mutum zai ci ko ya bulbul da shi cikin sauƙi in Allah ya so ya yarda daga cikin irin magungunan da gamji yake yi ana amfani da sassaƙin gamji wajen magance matsalar ciwon kai wanda ƙici ya ke cinyewa. A daka gamji, a zuba a ruwa ko a dafa, a riƙa shan ruwan diddigar da ya rage a ƙasa ruwan sai a shafa a goshi da gefunan kumatu. Shi ma in Allah da wannan magani yana da tasiri sosai yadda ya kamata. Sai kuma wannan kaɗan kenan dai a taƙaice. sai kuma ganyen gamji. Ana amfani da ganyen gamji wajen magunguna irin na lalata sihiri. Idan mutum ya kasance akwai sihiri a tare da shi, abin da ake yi shi ne, sai a samu ganyen gamji tare da ganyen tumfafiya, a haɗa su waje ɗaya, a kirɓe su ko a dake, sai a sheƙa masu ruwa. daga nan sai a zo sai a karanta wato wasu daga cikin surorin alƙur'ani mai girma wato na farko shine suratul shita wato li'ilafi quraish daga farkonta zuwa ƙarshenta sai kuma mutum ya karanta ƙulhuwallahu da falaki da nasi a cikin wannan ruwa sai a sha kuma a shafe jiki in Allah yadda yana da tasirin gaske wajen ɓata sihiri sannan ana yin turare da shi domin korar iskokai daga jikin mutum Yadda ake yi shine in aka samu ganyen gamji sai a daka shi sai a samu ganyen durumi a shanya shi a rana ba a inuwa ba shi ma sai a daka shi idan aka daka wa abubuwa guda biyu sai a rika sawa a garwashi ana turara jiki yana da tasirin gaske wajen korar shaɗanu daga jikin mutum ko kuma gidan mutum in Allah ya so ya yarda. Bayan haka akwai dai manyan fa'idodi masu yawa waɗanda suke tattare da ganyen gamji. Lokaci ba zai bar mu mu lissafo su ga baki ɗaya ba sai dai mu iya abin da ya samu. Wannan shine takaitaccen bayani na wannan yau. Zan takaita sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sada mu. Da haka nake cewa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.